Masu barkan mu da kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin mu na lafiya jari ce. Shirin da ni awwal yau zan gabatar daga nan sashen Hausa na Arafai. Shirin na lafiya jari ya kai ziyara ne sansanonin 'yan gudun hijirar rikicin Boko Haram a jihar Borno. Domin diba halin lafiya musamman abinci mai gina jiki ga 'yan gudun hijirar da ke kukan yunwa. Najeriya dai na fama da rikicin 'yan gudun hijira da suka ƙaurace wa gidajensu saboda barazanar hare-hare 'yan Boko Haram. Rikicin 'yan gudun hijiran na Najeriya na cikin sahun rikicin ƙasashen Siriya da Somalia da Yemen da majalisar ɗinkin duniya ta bayyana mafi muni tun yakin duniya na biyu ƙalubalen 'yan gudun hijirar dai shine kukan yunwa da rashin samun abinci mai gina jiki tare da rayuwa cikin cunkoso a sansanoninsu musamman waɗanda na ziyarta a cikin garin maiduguri wannan wani sansanin 'yan gudun hijira ne da suka yi wa kansu matsuguni a unguwar shehuri cikin garin maiduguri cinkoso a sansanonin illa ne dai ga lafiyar 'yan gudun hijirar akwai rumfuna masu tambarin hukumar kula da 'yan gudun hijira da mutanen suka samu amma a cinkushe musamman waɗanda ke rayuwa cikin kwangayen gidajen da ke cikin sansanin sannu ina gajiya eh, ɗakin ku nawa ne mutane ciki wannan eh. hamsin da biyar a cikin wannan ɗaki ɗakin dai Dan danye dawo yana jin datin muna a takure muke a hakan ne cikin sun mokaran muke a takure muke matsalan alhamdulillah akwai matsalan abinci akwai zafirin akwai wahala ba iskan ma haka kaman gidan biredi muke a takure muke iska ba iska iska baya shigowa yanki ba ba sa irin wannan rashin iska zai zama masu matsala a'a yanzu dai a cikin sanyi ai muke ba matsala yanzu amma sai zafin ya shigo dai akwai wahala ke daga ina kika zo daga bama yan gudun hijirar dai na kukan rashin wadatar abinci balle har su yi zancen abinci mai gina jiki musamman ga 'ya'yansu ina yanki Su ne na? Kamar wani abinci kike bata haka? Miyan kuka kawai nake bata. Miyan kuka ba tuwo da miyan kuka? Babu. Eh, da masara. Ba wani abinci kila da ake kawo wa wani mai dan kamar madara? A'a babu. Kina jan Hausa? A ah, kina jan Hausa. Sunan ki? Eh? Ya kaka. Ya gana me kike ci? Karkara. 'yan gudun hijirar na kawar mala sun ce kungiyar save the children ce ke tallafa musu da abinci amma jefi-jefi sannan kuma sau biyu a sati ne jami'an kiwon lafiya na kungiyar likitocin msf ke shigowa sansanin da suke taimaka musu da magani wannan wata 'yar gudun hijira ce da aka bari da marayu da na iske ɗaya daga cikin 'ya'yanta ba lafiya ya suna Alhaji. Kaɗai kike ana? Eh, ni kaɗai ne. Eh, ni da yara na ne. Na mai gida? Mai gida na ya rasu. Saboda rikicin Boko Haram? Sosai ma. Eh, yare nawa ya mu Yara na bakwai ne. Sai duka muna tare da su. Ya yaran lafiya su? Eh, sauran lafiya amma yanzu mai yana da wanda ba shi da lafiya. Me ke damun shi? A'a, wallahi da shike ban yi test ba ban san abin da yake damun shi ba. Ya jiki? Lafiya, da sauki. So me kake ji a jikin? Ciwon kai. ya kai sati biyu da yana tafiya ne da jikin ce kuka zo kun kaman kwanaki nawa ne mun yi shekara biyu ma ya wuce fa to kuke samun abinci eh to akwai wani kungiya ne da yake taimaka mana save the children shine ɗaya kawai wanda yake ba mu abu yake tallafa mana nan gwamnatin borno ba ta san ma ba don ba mu taba ga taimakon gwamnatin borno a nan ba mu muke fito mu neman abinci yaron nan mu baki da kuɗin kai a ba nan da kuɗi shine ma abin da ya rike babu wasu jami'an lafiya da suka zo nan muna da jami'an lafiya a asibiti a nan to sai monday da talatu friday ne suke aiki litinin zuwa juma'a ne suke zuwa akwai mata da dama dai da suka haihu a sansanin na 'yan gudun hijira ya tana ta kuka a ah, biya kuma ngo buri yanzu sha tullo ko da garangar wazo eh dalilin da yasa tana kuka din amai da gudawa ne yana damun yaron tare mata masu juna biyu sun ce suna fuskantar kalubale a lokacin nakuda wannan ɗaya daga cikin matan ne da suka haihu a sansanin na 'yan gudun hijira sanana ya kaka bulama ya kaka ta ganki da goyo eh yaya nawa gari ina da yaya shida a sansanin nan kika haihu eh, a cikin sanyin na haihu to ya aka yi wajen haihu a cikin sanyin haka muka na haihu ba wani zuwa asibiti a nan na awo kuma a nan kuma mutum lebo ya kamata ba a karbanta ba wani abinci mai gina jiki muna da yara babu abin da zai gina jiki Rashin abinci mai gina jiki shine damuwar iyayen da ke rayuwa da 'ya'yansu a sansanin na 'yan gudun hijira. Abinci mai gina jiki kan gaskiya ba a bamu. domin kaga shinkafa baya gina jiki basira baya gina jiki wake dai shine mai dan dama dama shi mai daidai to ana kada a cikin miya dai kan ba batun gina jiki hukumar samar da tallafin abinci ta duniya WFP na cikin waɗanda ke aikin samar da tallafin abinci ga 'yan gudun hijirar kicin na boko haram a sassan yankin tafkin chadi kowane tsari ne hukumar ke bi wajen tallafawa 'yan gudun hijirar na boko haram musamman abinci mai gina jiki wakilin mu a jihar Borno Bilyaminu Yusuf ya tattauna da ɗan Juma Garba Sale jami'in hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Irin taimakon da muke bayarwa kashi uku ko kuɗi ko abinci zalla ko kuma taimakon na musamman da ake bayarwa saboda mata masu goyo da kuma ƙananan yara. Yau wato akwai special package wannan nutrition package ne da muke da shi a nan na WFP. Wannan kuma shi musamman su ma duk wata duk waɗannan angonin da ka sani misali kamar a nan borno state muna da centers imp centers waɗannan duk centers ɗin suna nan duk wata ana zuwa matan suna zuwa su taru da yaran su ana raba musu su kaga wannan yana taimaka sosai wajen ganin cewa su yaran nan ba su kamu da irin waɗannan eh, cututtuka irin su tamuwa wanda ke faruwa saboda rashin eh, abinci mai nagarta kamar nawa ne kuke ba su kowane wata eh kowane wata kamar abin da shafin tsabar kuɗi ana bawa kowane beneficiary naira dubu ashirin da uku da ɗari biyar da hamsin kowane wata abin da ake bashi mutane ne suka amfana da wannan tallafi da kuke da a wannan wata na february mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari uku yanzu muna so eh, tsakanin borno da yobe To sai dai kuma duk da cewa 'yan gudun hijirar na samun tallafin kuɗi a asusun banki da aka buɗe masu, amma sun ce kuɗin baya zuwa hannunsu. Ana ba su abinci ne da babu nau'in masu gina jiki a madadin kuɗaɗen. Ba za a ba mu farin kuɗi ba, za mu je da mu karba kudin yayin da ana ba mu ko shinkafa ko dai abin da kana so da abin rufe na eh, kudin da ake ba ku ba su zuwa hannun ku ko a banki account iya account namu sai su karba suka ci sai su sa a ciki sai su gane yace kudin ka ya shiga to da ce mana wani da wani kana ta kaya na dubu goma sha bakwai din nan sai ya ba mu akwai dai zargi da ake yi wa jami'an kula da 'yan gudun hijira na karkatar da tallafin da ya kamata ya zo hannunsu haka kuma wasu rubabben abinci ne suke samu Grema Tirab tsohon shugaban hukumar agajin gaggawa ne ta sema a jihar Borno. An nuna a kam na Teachers Village inda aka kebe mutanen Baga da mutanen Gamborungala an kai musu wani wake wanda ka gan shi babu wanda zai iya ci shi wake ga ta nan guba ne har an rasa rai ma daga cikin mutanen da suka ci iri wannan waken to kaga iri wa'annan bala'i abincin nan da ana dafa musu safiyar rana dare yanzu ana ba su abinci ne an ce su je su dafa da kawunan su to mutanen da ka zo ka ba su buhun abinci ka jibge musu buhu buhu shinkafa rabin buhu 25 kg ka ce mutum goma su ci masau wata daya babu miya babu mage babu ice da me za su dafa babu taro ko sisi a juhunsu to ta yaya za su kula da kawunansu kuma ya mafi yawan taimako da muke magana suna cewa suna kashe a sasannin yan gudun hijira wanda ba su wuce mutum dubu ɗari ba wanda suka cikin sasannin da aka kebe su mutum ya kai miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar wanda suna wase To na tattauna da Ahmed Satomi shugaban hukumar agajin gaggawa ta Sema na yanzu eh sansanoni da wanda take karkashin kulawan gwamnati wadda take cikin maiduguri da kewaye guda goma sha bakwai ne kamar centers amma mun zo mun tattara su waje daya to wannan abin in ka zamna ka gani duk yawan mutane da suke ciki kamar mutum dubu dari da hamsin da uku ne kuma bayacin haka kashi tara da digo takwas ne kawai na al'umman jama'a wadda wannan abin ya addabe su suke cikin tsantsani wadda take cikin maiduguri yanayin yadda sansanonin nan suke wasu akwai cinkoso babu irin abubuwa da suka shafi na akwai cinkoso a wani sayin kuma babu mazancen abin more rayuwa ai taimako ana samu na iya gwargwado amma zancen more rayuwa kan ba inda akwai more Masu wurare a nan zan dakata a cikin shirin sai wani lokacin idan Allah ya haɗa mu yanzu a madadin Bilyaminu Yusuf wakilinmu na borno da ya taimaka wa shirin sai jami'in da ya sada ne da ku ibrahim tukur kefi ni awal yau ke muna fatan alheri daga nan sashen hausa na arafai